amincin Allah da rahamarsa tare da albarkarsa su ƙara sauka ga ma'abota kallon wannan tasha ta mai albarka wato shaidan mutibi sunana zainab abdullahi imam sadiq alaihi salam yana cewa duk wanda ya ziyarci imam hussein alaihi salam a kafa to allah ta'ala zai rubuta a kowane taku allah ta'ala zai rubuta masa kyawawa dubu sannan ya goge masa munana dubu sannan ya daga darajarsa so dubu har wala yau an karɓo hadisi daga imam zaid bin ali alaihi salam yana cewa duk wanda ya ziyarci kabarin husaini dan ali baya nufin komai da hakan sai allah ta'ala to allah ta'ala zai goge masa dukkan zunubansa ko da kuwa sun kai yawan kumfan teku ya kamata a ce kuna ziyartar imam hussein alaihi salam domin shafewan zunubai har wala yau an karɓo hadisi daga abu abdullah yana cewa duk wanda ya ziyarci imam hussein alaihi salam saboda allah domin kuma allah to Allah ta'ala zai yanta shi daga shiga wuta sannan kuma zai amintar da shi a ranar firgici mai girma lallai masu ziyarar imam hussein alaihi salam sun kasance suna cikin karramawa mai girma